This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 12 ga watan Agusta Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Akalla mutane 47 ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikkata a harin bam ɗin da ya tarwatse a cikin dandazon jama'a wata kasuwa da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. har yanzu dokar ta ɓaci na gaba da aiki a tsakiyar birnin ferguson da ke jihar missouri a nan amurka biyo bayan rana ta biyu da faɗa ya farke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga wasu matasan saurayi da budurwa a jihar mississippi ta nan amurka sun shiga hannun hukuma bisa zargin shiga kungiyar 'yan ta'addar isis to allah shi kiyaye kuma kanun labaran kenan a yayin da wa'adin shirin ci gaban muradun karni ke cika a ƙarshen wannan watan shi gaba dai za a iya cewa an samu amma har yanzu akwai damoyi da yawa wanda ake fuskanta kuma yau take ranar matasa ta duniya don haka matasan najeriya kada a bar su kara zube ba su da amfani sai lokacin siyasa ya zo a ba su kwayoyi su sha rushin mutunci kuma an jefar da su kenan sai bayan shekara hudu kuma kamar kowace ranar talata ko na ce laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin dimokuraɗiyya a yau to amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane 47 ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikkata a harin bam ɗin da ya tarwatse a cikin dandazon jama'a a wata kasuwa da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. bam din ya tashi a farkon yammacin jiya talata ne a kasuwar da take ci mako mako a garin sabon gari duk da ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari amma jami'an tsaron najeriya sun ce ana zargin 'yan kungiyar boko haram ne da aikata wannan aika-aikar 'yan shekarun nan dai 'yan kungiyar sun ta kai mugayen hare-hare da yin garkuwa da jama'a da kuma harin kan mai uwa da wabi suna kuma ikirarin neman kafa shari'ar musulunci ne a najeriya mai dauke da mafi yawancin musulmai a arewacin kasar da kuma mafi yawancin kiristoci a kudancin kasar ko a ranar lahadi da ta gabata sai da 'yan boko haram din suka kashe mutane guda hudu suka kuma sace guda biyar daga cikin wasu mutane har yanzu dokar ta ɓaci na ci gaba da aiki a tsakiyar birnin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka biyu bayan rana ta biyu da fada ya barke tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda. Mutanen dai sun fito ne da niyyar yin zanga-zangar lumana don tunawa da zagayowar shekara ɗaya cur da wani ɗan sanda farar fata ya bindige wani matashi baƙar fata michael brown marar makami a hannu 'yan sandan birnin sun ce sun cafke mutane da dama 'yan zanga-zangar bayan sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da kulaki jami'an tsaron sun bayyana cewa suna goyon bayan damar fadar wato fadar albarkacin baki amma wasu masu fafutukar sukan fake ne don aikata laifi yawancin masu zanga-zangar wato zanga-zangar dai ta kunshi baƙaƙen fata ne da suka gwabza da 'yan sanda da suka fito da shirin kota kwana abinda ya ƙara tsanani ne da wasu gungun jama'ar da suka bullo fararen fata ne da suke kiran kansu da suna masu tsare alkawari sannan suna sanye da rigar kare harbin bindiga da kuma manyan da manya da ƙananan bindigogi a hannunsu masu fafatakar da ke adawa da gwamnatin sun ce sun fito ne don kare sana'o'i daga fadawa matsalar sace-sace daga masu zanga-zangar da kuma barayi wani yaro ɗan shekara 18 mai suna theoron harris na cikin waɗanda aka raunata sannan yana cikin mutane shida da suka buɗe wa 'yan sanda wuta babansa dai ya ce ɗansa baya ɗauke da wani makami a ranar lahadi ma babbar lauyar gwamnatin amurka loretta lynch ta tar da wannan yamatsin To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu matasan saurayi da budurwa a jihar Mississippi ta nan Amurka sun shiga hannun hukuma bisa zargin shiga kungiyar 'yan ta'addar ISIS. A ranar Asabar jami'an hukumar bincike ta FBI ne suka kama Muhammad da Khalla da kuma ita budurwa tasa wadda zai aura Jelin Young. Shi dai Muhammad shekararsa 22 ita kuma shekarar ta 20 da haihuwa. An kama su ne a filin jirgin saman Golden Triangle a garin Columbus ta Mississippi da niyyar hawa wani jirgin zuwa Amsterdam ta kasar Holland don wucewa Istanbul a a kasar turkiya sun amsawa wa fbi laifin da ake zargin su da shi na hada kai da kuma yunkurin kaiwa kungiyar isis gudunmuwar kansu bisa koken da aka shigar ya nuna cewa matasan sun ta musayar sakonnin imel da wani dan sandan ciki na fbi ba da sanin su ba inda suke yawan shaida masa game da harmar tafiyar tasu zuwa siriya sun sha faɗawa dan sandan cikin cewa rashin kuɗi ne kawai yake dakule yunkurin tafiyar tasu ya yi ta bibiyar su har lokacin da suka tara kuɗin da ya isa su shiga jirgi ya ce akwai lokacin da ita jelin ta taba faɗa masa cewa ta tattaunawa da al'ummar musulmin da take cikinsu amma ba ta yarda da ra'ayinsu ba na sukar manufofin ƙungiyar ta isis sun kuma faɗa masa cewa za su tsara tafiyar tasu ne da nufin zuwa hutun aure in suka yi zuwa wata ƙasa da kalla da ya gama jami'ar mississippi a watan mayun da ya gabata ya gaya shi wannan jami'in tsaro cewa a shafukansu na zumuntar intanet cewa ilimin da ya koya na kwamfuta da kuma harkar yada labarai ita zai amfani da ita wajen taimakawa kungiyar ta isis ita ma jelin ɗaliba ce a fannin kimiyyar hada sinadarai sannan baban ta ɗan sanda ne shi baban muhammad ɗin shugaba ne a wata karamar cibiyar addinin islama kotu dai ta ci gaba da tsare waɗanda ake zargi ba tare da beli ba duk da yake ba a taɓa kama su da wani laifi ba sannan idan aka kama su da laifi suna iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari da tara ta dala amurka 250 jami'an amurka sun zargi wata kungiyar ta 'yan satar bayanan yanar intanet da kuma su 'yan kasuwa a duniya da ke sace bayanan da ke haifar musu da haramtacciyar ribar dalar amurka miliyan 100 hukumomin gwamnatin tarayya a jihar new jersey sun bayyana cewa wannan ne tsarin tuhuma mafi girma da aka taɓa yi mutane tara ne a amurka da ukraine da wasu kamfanonin sadarwa da aka zarga da wannan laifin damfara sannan akwai wasu fiye da mutane ashirin da kamfanonin da ke fuskantar irin wannan tuhumar ta jama'a jami'an sun ce masu satar bayanan na intanet suna sace bayanan kuɗi da kamfanonin da ke buga ƙasidun da ke ba da bayanai da kuma kulla harkar kasuwanci da jama'a tare da ba su damar samun ribar da wato bata dace ba da kuma ba ta bisa ka'ida an kuma zargi waɗanda aka gurfanar ɗin da laifin ƙungiya-ƙumbiyar kasuwanci ta hanyar haɗa kai da wasu kamfanoni don sakayi al'amuransu labaran duniya ke nan daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda a yayin da wa'adin ci gaban muradun ƙarni ke cika a ƙarshen wannan watan, ofishin shirin da ke Abuja ya kira taron manema labarai ya bayyana cewa wani makamancin shirin zai bayyana gurbin shi wannan shiri mai shuɗewar. Nasiru Adamu Yalikaya gare ka. a taron da ofishin muradun karni ya shirya abuja kan wannan shiri da majalisar ɗinkin duniya ke kula da shi karewar wannan shirin ya sa za a kafa wani sabon shiri a watan gobe mai suna sustainable development goals da zai aiki zuwa shekara ta 2030 wanda tuni ma ya tsara tiriliyan bakwai ake bukata don samar da ababen more rayuwa Mansur Manu Soro shine mai bada shawara akan wannan shiri ga gwamnan jihar Bauchi. Masana sun yi kiyasin akwai muradu da za a sake kawowa guda goma sha bakwai. a riga da an yi mitin akan yadda za a gabatar da financing sannan kuma ana bukatan adadin biliyan 66 na dola don kawar da matsanancin talauci a duniya a kowane shekara sannan ana bukatan dala triliyan bakwai da ake bukata wajen samar da abubuwa na mura rayuwa da ya shafi ruwa da magunguna asibiti da hanyoyi tambayin da yake bakin mutane a yanzu shine bayan an yi shekaru goma sha shida ana mdgs shin mata masu aihuwa da suke mutuwa a da sun dina mutuwa shin an samu karin yara a makarantu musamman a primary schools shine wasu daga cikin tambayoyin da yake bakin mutane wani amsoshi kuka samar ko kuma kuka samu daga wajen manyan jami'ai shi gaba dai za a iya cewa an samu amma har yanzu akwai damoyi da yawa wanda ake fuskanta wanda ita kuma majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙarin kawo gwamnatocin duniya don a yi wannan mitin din da za a september a ga kuma cewa ita wannan sabon shiri din ta fara aiki a 2016 har dai za a cimma nasara kan waɗannan muradu a ra'ayin daraktan tara gudumawar kamfe na shugaba buhari wato ibrahim abdulkarim sai an farfado da aikin hukumar wayar da kan jama'a wato nowa ba mu da wani matsala akan decisions din da shi shugaban kasa yake dauka dan matsalar da muke da shi shine shi media da sa media aikin shi daban spokesman aikin shi daban wayan mutane jama'a su waye da abin da policy ɗin gwamnati da ita jam'iyya mai ci shi kuma da yake wannan kuma ba zai yi a ce mike omeri ya zauna ya maka wannan aikin ba dan pdp har yanzu dai mizanin talauci na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni na majalisar ɗinkin duniya bai sauya ba a tsakanin talakawan duniya nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya lallai a gaida dan lami nasara marigayi a kuma gaida ilka kamar yadda kuka ji yau take ranar matasa wacce rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan makomar matasa da tasirinsu shugaban majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya jaddada muhimmancin gudunmawar matasa a mawuyacin lokaci irin wannan don haka na tuntuɓi shugaban ƙungiyar matasan najeriya nyo alhaji abubakar dan gulguli wanda na fara da tambayarsa muhimmancin ranar sai ya ce To alhamdulillah wannan rana ta yau rana ce mai muhimmanci ga matasan duniya baki ɗaya saboda wannan rana ce wadda za mu tabbatar mu duniya cewa an ban matasa a baya a harkokin siyasa a harkokin tattalin arziki wanda ya kamata su ne ya kamata su zama jagoran kawo haɗin kai a duniya da kuma ƙasashensu don ci gaba da kuma zaman lafiyar ƙasarsu. To akwai bayanin da shi sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ke cewa ba a taɓa buƙatar gudumawar matasa a duniya ba kamar a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. Kana ganin me isa yake cewa haka ko me yake nufi? Saboda irin yanayin da ita ta duniya ta samu kanta na rashin zaman lafiya da kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasashe na duniya da kuma matasan wanda an bar su baya waɗanda su ake amfani ana kawo wannan tashin hankali saboda an yi amfani da daman rashin aikinsu da kuma talauci da ya musu kanta saboda haka ka kaga yanzu ne ya kamata gwamnatocin ƙasashen duniya su amfani da matasa su ba su abin yi su ba su ilimi kuma su tabbata cewa sun taimaka musu saboda kar su sa kasashen duniya a cikin tashin hankali To kana ganin matasan Najeriya na samun sukunin taka rawa a siyasance da zamantakewa da kuma tattalin arziki ko yaya? Shi yasa na ce ma wannan rana tana da amfani gare mu saboda mu kira ga hukumomin Najeriya da kasashen Afirka da kasashen duniya cewa ya kamata a Najeriya matasan Najeriya kada a bar su kara zube ba su da amfani sai lokacin siyasa ya zo a ba su kwayoyi su shaki rushin mutunci kuma an jefar da su kenan sai bayan shekara hudu ya kamata gwamnatoci ba wai ta sake kinafe ba ko wasu abu a'a a ba matasa sana'o'i na hannu na ilimin sana'a wanda za su taimaki kansu su taimaki kasarsu saboda su kawo haɗin kan ƙasa saboda in ka lura mafi yawa waɗannan kashe-kashe da ake fama da su da wannan tashi hankali na boko haram in ka lura matasa sun fi yawa kuma ana amfani da talaucin su da kuma jahilcin da kuma watsar da su da gwamnatoci suka yi da 'yan siyasa waɗanda yau in ka lura a cikin mulkin najeriya shugabannin ma matasan ba su ma da wani tasiri a kan harkokin siyasa balle ma matasan a ba su dama a ba sana'o'i a ba su abubuwa ya kamata nan gwamnati wanda take ikirarin canji canjin nan ba zai yiwu ba sai an kawo matasa an yi da su an dama da su saboda su ne manyan gobe sannan kuma su za su rike kasai To akwai kuma masu ganin cewa su ma matasan suna barna ba su ganin cewa al'umma ta amfana. To ai abin da nake son ka gane shi ne shi matashi a kullum yana koyi ne da abin da na gaba da shi ke yi. Saboda haka su kuma ɗan na gaba ba su jawo matasan ba balle su nuna masu hanyoyin da za su bi balle ma su zama mutanen kirki a gobe sun watsar da su amfani da su ana ruɗa kasa ana kawo tashin hankali ana kawo rashin zaman lafiya a ƙasa. To dan gulguli baka ganin kamata isu kansu mata matasan su nuna cewa su za ta amfani al'umma ta wajen yunkurowa ta wasu hanyoyi don a kira su in aka ga suna wani abu mai fa'ida. Dai abin da matashi zai yi yayi ya samu ya da kalma za a ga wasu suna kasuwanci amma suna samu suna biya mu kansu makarantu za a ga wasu kuma suna sana'o'i ne suna samu suna biya mu kansu makarantu kuma za a ga wasu sun gama sakandare wasu sun gama university wasu sun gama polytechnic amma suna nan kara zube to ba dole bane gwamnati ta ba kowa aiki amma ta making foundation wanda matasan za su samu wani abu wanda ko da sana'a hannu ce su rike kansu da kansu shine muke kira ga gwamnati cewa ya kamata a yi wani tsaban tsari saboda wallahi tallahi idan ba a yi wani tsari ba wanda zai taimaka wa matasan Najeriya ina tabbatar maka irin yawan ɗimbin matasa da muke da su wanda ba su da abin yi waɗanda ake amfani da su saboda a rugu ƙasar nan sai a je a ce Allah sauki. An cuce mu, du an cuce mu, ba mu da aiki, du ba mu da aiki, ba a ba mu, du ba a ba mu, mun su da Allah. mun mun mun da Allah. Ba mu da aiki kullum sai neman aiki Sun cuce mu sun maida mun zama dolo. ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo. To Allah shi kyauta shugaban kungiyar matasan Najeriya kenan aka ji Alhaji Abubakar dan gulguli kan makomar matasa. Yanzu kuma bari mu za ku gefe sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnoni suna da ikon rusa shugabannin ƙananan hukumomi da aka zaɓa, abinda da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sabbin gwamnatoci a jihohi daga Kaduna da Katsina da Filato da Rivers sun sallami shugabannin ƙananan hukumomi da suka samu. In banda jihar Kaduna sauran jihohin duka shugabannin zaɓaɓɓu ne. A jihar Katsina dalilan korar shugabannin ƙananan hukumomin akwai zargin almundahana, Kamar yadda gwamna Aminu Bello Masari ya yi bayani zahariddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Cikin wata goma sha bakwai, rak sai shi wata kungiya wai ta Algon an yi amfani da ita an ɗauki kuɗi biliyan bakwai da miliyan ɗari uku. Ba wai kwangila aka ba aka samu na a'a kuɗin tsaba aka ɗauke cak. Algon kamar wannan kwansa saboda sabon uwan su ɗaya uban su ɗaya kuma yau lokal zamani na ga suka yi razalin suka ce sun hita sun hita amma sun ɗauki kuɗi biliyan bakwai da miliyan ɗari uku an ce ina kuɗi sun ce miliyan ɗari takwas eh, ɗari shida da tamanin mun ba ADC din gwamna ya ce zai bunƙasa security miliyan ɗari bakwai mun so magunguna mun raba lokal gama suka ce ƙarya ne rabon da a ba mu magani tun February kuma wanda ya ba mu gashi na miliyan ɗari biyu da arba'in sun ma yi fojere sun ɗauki invoice ɗin wani sun je sun sai wani abu wanda ya ce wallahi shi bai ma san su da su da lahira bai inda suka samu yan boys na shi kila a local government ministry suka suka printing kun taba jin inda ku dai ma'aikata ne algon tana da stores receipt voucher algon tana da stores issue voucher wa ba su to ha wani ya zo zan na ce mana wai kananan hukumomi ba a laifi ba da ba mu ce a kama su ba dukkan su yan local government chairmomin nan in cana ne duk yanzu an harbe su tun an gama kuɗin ɗaukar kuɗin aka yadda shirwa ke ɗaukar ɗa cek ta mutum a wannan jiha sannan za a zo a ce wai ana wasu magana Hassan Muhammad Dauda yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da aka rushe ya maida wannan badakala ga gwamnatin da ta shuɗe. To shi da kullum abada dan adam ya kamata ya san zargi ban yake da tabbatar da magana babu kama a demokradiyya dukkanin mu mun je gaban majalisa an tambaye mu abin da muka sani mun yi bayani an san kuɗi daga wani account minista ta sa kuɗi wani account na alwan mu dai a matsayin mu na cewa ba mu san haka zalika expenditure da aka yi ba a tunzai mu ba ba mu sani ba kuma yana ganin idan zargi ne ya kamata shin wake da mandatin ba da kuɗi zuwa account din wani wake da mandatin transfer kuɗi na gwamnati ko kuma na local gamma ma za administration din mu ce ko kuma alfan ta ta dauko da kanta sanya account da kai to ina ganin wannan shi ya kamata a yi amma a matsayin mu ba mu san abin da ya faru ba akan wannan kuma mun tafi kotu saboda mun ji labarin cewa za a rufe idan da aka gama shari'a yanzu kuna zuwa office kenan a matsayin ku na shugabannin ƙananan hukumomi idan ka ce za ka je ofis, ba tare da wani abu ba yanzu kamar ni karamar hukuma ta karamar hukuma to kun ka je kamar gudun tashin hankali ke yi ke sanya mu ba zan ba mu zuwa gwamnoni a jihohin nan guda hudu in banda jihar Rivers duk 'yan jam'iyyar APC ne. Shi kuma na Rivers abin da ya danganta shi da na Katsina da shi shine sun rusa shugabanni da aka zaba To ko tsarin mulki ya bai wa gwamnoni iko rusa zababbun shugabannin ƙananan hukumomi? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Wato akwai gwamnatin tarayya, akwai gwamnatin jiha, akwai kuma ƙananan hukumomi. Eh. Wanda za a same su a ƙarƙashin a cikin tsarin mulkin Najeriya musamman ikon da suke da shi a kashi na hudu biyar shida da bakwai na tsarin mulkin Najeriya. Amma in aka koma kuma musamman ikon da shugaban ƙasa yake da shi eh. na tafiyar da mulkinsa eh. za a same shi ne a kashi na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya. Hmm. Gwamnoni kuma za a samu ikonsu na zartarwa a kashi na ɗari da saba'in da shida na tsarin mulkin Najeriya. Hmm. To, in ka duba tsarin mulkin Najeriya gaba ɗaya daga kashi na ɗaya zuwa na ƙarshe wato kashi na ɗari uku da talatin da uku hmm. ko da takwas babu inda aka ba wa shugaban ƙasa iko ya rushe ko ya soke tafiyar da mulki eh. ko zaɓen da aka yi wa gwamna haka muddin gwamnan nan bai gama wa'adinsa da aka zaɓe shi na shekara hudu kamar yadda tsarin mulki ya ambata ba to su gwamnoni na suka samu ikon rusa suna da iko su rusa shugabanni ƙananan hukumomi da aka zaɓa wa'adinsu bai ƙare ba to wannan an haji sahabo za a same shi a kashi na bakwai ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya inda aka ce ƙananan hukumomi a Najeriya, gwamnatin jiha ta hanyar doka da majalisar jiha za ta yi, za ta ƙirƙiro yadda kowace ƙaramar hukuma za ta tafiyar da mulkinta da yadda za a kafa ta da yadda za a ba da wa'adin tafiyar da mulkin wato wa'adin da kowane shugaban karamin hukuma ko kansila zai yi mm. kashi na bakwai karamin kashi shi ne ya ba kowace jiha wato inda a kowane jiha akwai gwamna kenan to kowane gwamna zai iya kai doka a majalisa ko kuma wani dan majalisa kanshi zai ce to ai dokan a faɗi wani irin wa'adi ne shugabannin ƙananan hukumomi za su yi. To, inda aka samu wannan dokan kenan to Haji Hassan shugabanni gwamnonin nan da suka fara aiki cikin watan biyar lokaci guda da shugaban kasa a wasu sun samu kananan hukumomin an riga an yi zaɓe kuma sabbin waɗannan shugabannin kananan waɗannan hukumomi wa'adinsu bai kare ba gwamnoni na suna da yanci su cire su a sani da hajji sahabo kamar da na ce maka kashi na bakwai karamin kashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya hmm. kowane jiha a Najeriya ta hanyar majalisar dokoki na jiha eh. ita ce za ta yi doka. In ta yi doka za ta iya ce ciyamomi da kansiloli na ƙananan hukumomi za su iya yin ko shekara uku ko shekara biyu ko shekara ɗaya. A wayansu jihohi a Najeriya misali kamar jihar Adamawa na san nasu shekara wani shekara biyu jihar katsina nasu shekara uku amma a jihar nasarawa a shekarar da ta wuce majalisar dokokin jihar nasarawa ta yi ma doka ta ce eh, shugabannin ƙananan hukumomi za su yi shekara ɗaya ne akan karagar mulki Haka. to kaga kowane jiha tana da nata dokan eh. to in kowane jiha ta yi nata dokan mm. in shekara uku ne mm. to babu gwamna ko babu gwamna da zai iya cire wannan shugaban karamar hukuma sai fa in wa'adinsa ya kare in ma shekara biyu ne sai wa'adin shekara biyu ya kare in shekara ɗaya sai wa'adin ya kare sai dai in wannan dokan hmm. da aka yi eh. ya ba su dama su yi haka. Zargin almubazzaranci ko kuma samun shugabannin ƙananan hukumomi da zargin zambatar eh, jama'ar su zai iya zama hujjan cire su da kan mukamansu? Wannan in ka duba za a iya ce e, amma ba za ka samu wannan An san kai tsaye a cikin tsarin mulkin najeriya ba domin a kashi da bakwai tsarin mulkin najeriya an ce majalisar dokoki ne za ta faɗi yadda za a tafiyar da gudanar da mulki a ƙananan hukumomi to yana iya yi wa a dokan da majalisa ta yi wanda gwamna in ya rattaba hannu ka ga wa'yansu dokokin wa'yanda na karanta su wa'yansu ka ga za ce in ɗan majalisa eh, in kansila ko shugaban majalisa na shugaban ƙaramin hukuma ya aikata laifi na alburzaranci. ko da faɗi da dukiyan jama'a hmm. ko kuma ya yi wani laifin da bai dace ba hmm. ga tsarin mulki ko ya za laifi da ya karo da wannan dokan tafiyar da harkokin tsarin mulkin karamin eh, hukuma eh. za a iya cire shi daga kan mulkinsa ko da wa'adin mulkinsa bai kare ba jihar katsina eh, misali eh. gwamnan jihar katsina ya rushe ƙananan hukumomi da aka yi zaɓe su kashi talatin da hudu to a dokan da aka yi na jihar katsina a kashi na tamanin da ɗaya ƙaramin kashi na ɗaya za a tarar da inda aka bai wa gwamna dama in akwai dalili na rashin tsaro ko na almundahana da sauransu yana iya rushe wannan ƙananan hukumomin abin bakin ciki abin da zan faɗi ne a kashi na talatin da shida na dokan ƙananan hukumomin na jihar katsina an ce ciyamomi za su yi shekara uku amma a cikin kashi na tamanin da ɗaya karamin kashi na ɗaya aka masa gyara sai aka ce gwamna zai iya cire su in ya tabbatar akwai dalilin kamata to saboda haka nan za a iya ce ya yi abin da ya bisa ga doka ne kamar da wasu gwamnoni za su ce sun yi shi bisa ga doka. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah. Yanzu a madadin Zaharaddin Sani Huntuwa da kuma lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daida da sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. A gaishe ka To ko me dokar wa'azi da jihar Kano ke shirin kafawa ta kunsa? Baya ga wajabta kaucewa lafazan tunzura jama'a da batanci ga wani ko a matsayin sharɗan gudanar da wa'azi. Sassan guda biyu na dokar sun yi tanadin tara ko ɗaure a gidan kurkuku ga duk malamin da aka kama ya keta ƙa'idoji da dokar ta shimfiɗa. Lallai to za a ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi. Yanzu kam ga Usmana ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. aiki jakadun musamman a libya na majalisar jakadun musamman a libya na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ɓangarorin da ke rikici akan mulki da juna da su yarda da yarjejeniyar da ake son a cimma tsakanin gwamnati da su masu adawa da su bayan haka kuma su sa hannu a watan satumba mai zuwa kar kuma su yarda wannan yarjejeniya ta wuce watan agusta babban jakadan majalisar ɗinkin duniya banadino leon ne ya miƙa wannan buƙata a jiya talata a geneva ya fara sabon zaman na fara sabon cimma zaman lafiya din ya faɗi haka ne cewa alamar samun abubuwan da ya kamata shine a cimma a cikin watanni uku domin kuwa ya ga alamar haka ta yadda dukkanin bangarorin za su sami halarta libya dai na fuskantar mummunar rabuwar kai da rikice-rikice cikin gida da kuma alaka da maganar rikicin mulki injiliyar ya ci gaba da cewa yana fatan dukkanin bangarorin za su gaggauta wajen neman cimma yarjejeniya sannan kuma su gaggauta cimma matsayar don yana ganin babban hatsari ne a kai watan oktoba din ba a cimma manufa ba a watan da ya gabata ne dai bangare daya na siyasar libya suka sanya wa yarjejeniyar zaman lafiyan hannu amma ɗaya bangaren masu tsauran ra'ayin addini suka ki halarta balle masu sa hannu sannan suna nan kan cewa ba za su halarta ba sai daga baya aka shawo kan cewa za su tattauna din haka kuma mr leon ya ce yana son don yana son a cimma wannan yarjejeniya kamar yadda ya ce cikin lumana da kwanciyar hankali hankali tare da rattaba hannu. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Usman Kabara wanda ya tani gabatarwa da wanda ya haɗa wato CD da kuma injini mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.